A taron na manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CICR e da kuma ta jamhuriyar Nijar kura Kuraruj, ƙungiyoyin sun bayyana su kan yadda matsalar tsaro ke kawo musu cikas ga gudanar da ayyukansu, musamman ma a garuruwan da ke fama da tashe-tashen hankula, kamar waɗanda ke makwabtaka da tafkin Chadi da kuma waɗanda ke kan iyaka da ƙasar Mali da Burkina Faso. Nicola Von shine shugaban tawagar ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa sai e a jamhuriyar Nijar. ya ce abu mai mahimmanci a nan shine yadda za mu iya kasancewa a kusa da al'umma da ke cikin hali na tsaka mai wuya a sakamakon jibge jami'an tsaro kamar yadda kuka riga sani cewa a cikin wannan yanayin da ake fama da kungiyoyin da ke dauke da makamai barkatai sannan kuma da jibge jami'an tsaro nan da can misali a kasar mali akwai dakarun jason sahel da na amurka da na minisma dukkaninsu na shafuwar ayyukanmu na agaji mu bukatar mu a nan ita ce kasancewa tare da hukumomi da kuma kungiyar agaji ta nijar kura domin kawo daukin gaggawa qui seront les besoins les plus urgents et pouvoir les couvrir de manière Wata matsala da ke ɗaukar hankulan ƙungiyoyin na agaji na CECR da Croix Rouge ita ce ta bakin haure, inda 'yan kwanakin nan majan jamhuriyar Nishar ta karbi wasu bakin haure na ƙasashen Eritrea da Habasha da kuma Sudan. Ali bongere shi ne shugaban ƙungiyar agaji ta Croix Rouge a jamhuriyar Nishar. ya bayyana irin taimakon da suke kawo a bakin hauren. In sun zo muna iya taimaka musu wajen lahiyar jikinsu da in kamar mutum bai da lahiya muna iya ba shi magani. In ya yi karhi mu ma sai aika shi wajen ofital ta wurin da suke. kuma akwai mata waɗanda suke nan ne suke to da yara ƙanana fa to kuma waɗannan su ma muna taimakawa na cewa ana ba su abinci ana neman a taimaka musu na cewa su yi kokari su da su koma kasashensu. kimanin dai mutane dubu bakwai ne suka rasa ayyukansu a yankin agades a sakamakon wannan al'amarin na bakin haure da mutane a su ci suna abincin can ne suke same shi suna ga ɗaukar su kai su can to yanzu an hana to su yanzu suna nan su matsala ce babba nan cikin garin na agadis kenan ba ma waɗanga da muke batu ba har ma mutanen agadis kin ma su yanzu abin ya zama musu matsala kenan sai an bidiyo abin da za a yi su ma a samun musu wani aiki. 'Yan kasar Gambia da Senegal su ne suka fi amfani da yankin Agadis a kokarin su na tsallaka zuwa Turai. Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar.